أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد جنبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملونا يمكي na asabar yammacin Eh? <laughs> yammacin uku ga watan ɗaya shekarar hijira dubu ɗaya da arba'in da biyu muna cikin masjid nurin islam inda muke ɗaukan darasi na fiqhul malikiya a cikin wannan littafi na ar-risala na ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullah mun tsaya a ƙarshen babi na goma sha shida sai dai saboda kasancewar ba a jefa shi a intanet ba shi ne za mu maimaita saboda silsilar karatun risalan ya tafi saboda masu bibiyan karatun a social media muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa muna roƙon tabaraka wa ta'ala ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga wanda shi ne muna watan farko a sabuwar shekara ta dubu biyu ta shekarar dubu sha biyu Eh? eh da arba'in da biyu afuwan wannan a hijiriya kenan wannan muna yi wa Allah roƙo ne muna fatan ya sada mu da alkhairan ciki bala'o'i jarrabawa musibu da aka kaddaro ciki kuma muna roƙon Allah ya kawar mana da su ya kuma sauƙaƙe mana wanda aka ƙaddaro la muhalata a kanmu ya kuma ba mu ikon karɓar su a matsayin ƙaddara Allah ya arzuta mu da yi don Allah ya ba mu fahimtar karatun da muke yi ya taimake mu da aiki da shi babi na goma sha shida shi ne babun fi salatil haufi. wannan babi ne da yake tsokaci a kan sallar da ake yin ta cikin firgita cikin tsoro wanda alkur'ani mai girma ya kawo mana ayoyi da suka yi magana a kan wannan sallah akwai a cikin suratul nisa'i akwai a cikin suratul baqara sannan akwai hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka yi magana akan salatul khawfi haka kuma ijma'u da umma gaba ɗaya sun tafi akan halaccin salatul khawfi shi ma imam abu zai alƙairawani ya tafi a kan lallai salatul kawfi yana daga cikin salloli shar'antattu shi ya sa har yi mata babi ibnu abi zaid ko to don haka za mu karanta wannan tsari ko wannan fiska ko wannan sifa ta sallar da ya kawo domin sifofin salatul khawfi suna nan daban-daban za mu yi amfani da wannan sifa da shi ya kawo wanda kuma ita ce sifar da aka kawo a cikin suratul baqara wa salatul khawfi ita sallah ta tsoro ke safari in a cikin tafiya ne ba a garinku ba domin firgita takan zo wa mutane suna garinsu ma firgita kuma sukan takan zo wa mutane in sun bar garinsu kamar idan jihadi ne ana iya ku aka kawo wa yakin kana iya kuma ku kuka kai yakin idan kuma fatauci kuke tafiya tana iya yiwuwa ku haɗu da mafasa ko ku haɗu da abokan gaba ko kuma ku je wadi mai dabbobi waɗanda suke cutarwa to kaga ba za ku duka karatu gaba ɗaya ba ku bar dabbobinku dole a samu a yi tsari irin na salatul khawfi shi yasa ita shari'a take tanadawa kowane ɓangare nau'i irin na halin da aka tsinci kai a ciki saboda sauki irin na addinin musulunci salatul khawfi fi safari sallar tsoro in a tafiya ce idza khafu aduwa idan masallata suka ji tsoron abokan gaba in aka zo za a yi sallar an ya taqaddama al-imamu liman zai shiga gaba bi qa'ifatin da wasu jama'a waya da qa'ifa sai ya bar wata jama'ar muwajjahatal aduwi ita ta fuskanci abokan gaba in salli al-imamu bi ta'ifatin raka'a liman zai yi salla raka'a ɗaya da waɗannan jama'a thumma yasbut sai ya miƙe tsaye ba zai sake yin wata raka'ar ba yasbitu qa'iman zai tabbata tsaye ne wa yusalluna li anfusihim raka'atan sai su ƙarasa wa kansu da kansu raka a ɗayar tun da fi safari ne kaga kafaru ake yi to shi in yi raka a ɗaya da su in ya miƙe tsaye sai shuru a tsaye ba shuru da baki ba ba tare da ya koma rukuni ba su ne za su yi rukuni su daga su tafi su juda su ƙarasa sauran raka a ɗayan sun yi raka a biyu sai su sallame sai su koma su tsaya a matsayin wa'ancan wa'ancan kuma sai su zo su yi kabbara liman yana tsaye sai su yi kabbara a bayan liman shine yake thumma yusallimuna sai su sallame wa yaqumuna maka wa yaqumuna sai su koma su tsaya a matsayin abokansu wa'ancan su kuma wa'ancan sun يأتي a ti a أبو kuma waɗannan في nasu sai su taho حرما خلف na sai su ويصلي بهم ركعة الثانية liman sai ya salla da su wannan raka'a ta biyu da bai ƙara sabon liman summa ya shahadu sai ya zauna tahiya wa yusallimu sai ya sallame ya yaqumu na su kuma sai su nike idan suka miƙe ya kamu na sai su biya raka'a wannan raka'a allafi fatar um wanda ta kubuce musu wayan sarifu na sai kowa ya dawo kuma a fuskanci tsaro kun gane yadda sifar sallar take ko idan aka zo a tawagarku kuka zo ga abokan gaba gabanku wannan kenan Yana jin tsoro kar ku shagala da sallah ko bayan kun yi rukuyi su zo su far muku ko kuma in kun yi sujuda su zo su far muku kun shagala da sallah su kuma su zo su mamaye ku to sai ku rabu biyu liman zai yi sahu da wannan tawaga ta farko idan ya yi raka'a ɗaya da su ya miƙe to shi zai tabbata tsaye sai su ƙara ta raka'a ɗaya tun da dama a tafiya ake kafaru ake wani raka'a biyu ce sai su ciki ta raka'a su ɗaya tamkar idan an tsere ma da raka'a sai su ciki ta raka'a ɗaya sai su tsallame sai su ɗau makamai sai su je su karfi waɗancan abokan nasu gadi sai su tsaya a inda suke su suna zazzare ido da makamai ko wani zai zo su kuma waɗancan sai su zo su yi kabbara harama a bayan liman liman yana tsaye a lokacin idan ya ji sun yi kabbara harama sai ya yi raka a ɗaya da su tun da shi dama ya yi ɗaya da jama'a farko yanzu sauransa ɗaya idan yi wannan raka a ɗayar ya zauna tahiya tare da su sai ya sallame shi kenan sai su tashi su yanzu an tsere musu da raka sai su cikita wannan raka'ar da aka tsere musu da ita su ma sai su sallame duk sai a dawo bakin daga kun gane ko to irin haka shine ya faru kafirai suna ta ku bar shi ai lokacin sallar su zai yi sai mu faru su. lokacin sallar da yi kawai ne suka ga an kasu biyu ko da ba tare suke yi ba yau kuma ya aka yi aka kai wanda akwai su umar mutane wani to Allah ne yake koya musu aiki ba kawai ne suka ga ga wasu tsaye da makamai ga wasu suna tsalla kuma ya ga wa'annan sun bar liman sun dawo sun tsaya da makamai wa'annan kuma sun zo sun tsaya bayan liman aka sallame kuma duka aka dawo bakin dada salatul khawfi idza kana fi safar kenan wannan idan abu guro ne kenan amma idan a gari ne zai yi raka abin da jama'a farko sai ya tashi miƙe sai su karasa raka a biyunsu tunda in a gida ne raka hudu ake yi to idan su kuma wayancan suka yi tabbara sai ya raka biyu da su sai ya kariya ya sallame sai su miƙe sai su ciki ta sauran rata'a su biyu da ba su samu da farko ba shikenan su ma sai su sallame sai a dawo tsaro kuma kun fahimta wannan nau'in kenan akwai nau'in sallar da ba haka take ba mun karanta a bulugul maram ko don haka nau'in yana nan salo ne kala kala eh ya fi wuya amma ya fi ban mamaki don a soja-soja dai wannan ya fi don wani fareti ne na musamman wanda kuma dama abinda soja yake tsoro ya ga fito da wani sabon falo wanda bai taba gani ba to Allah ya mana daidai to wannan shine sifar sallar tsoro da shi ibnu abi zaid ya kawo a risalarsa hakaza ya faru haka ya kamata ya aikata fi salatil fariwati ko fara'iri waye ne ya samu ku fi salatil fara'iri a cikin sallah ta farillu duka haka zai yi amma kulli'a dukkanin su illal magriba sai ya doge magariba ita magariba ba a kasarunta ita ba zai yi raka'a ɗaya da wa'annan ɗaya da wa'annan ba tunda ita raka'a uku ce kuma a gida ma uku ce a tafiya ma uku ce ita ba a kasarunta amma sauran salloli duka haka za a yi don asuba ma raka'a biyu ce to kaga ita da gida da daji duka raka'a ɗaya ɗaya za a yi da kowace jama'a an fahimta ko shi yasa ya doge magariba kaɗai. yake fa innahu yusalli bi dha'ifa al-ula zai yi sallah da wannan jama'a ta farko raka'a ta yi su za a yi raka'a biyu da su tun da magariba ce wa bisaniyati raka'a su kuma jama'a ta biyu sai a yi sauran raka'a ɗaya da su sai su tashi sai su cika raka'a biyu da aka tsere musu kun gane wa in salla bihim fil habari idan kuma a gida ne zai yi sallah da su lishiddatil shiddatil khawfi saboda tsananin tsoron salla fi zuhri wal asr wal isha'i bi kulli ta'ifatin raka'atayn waɗannan salloli da azhar da la'asar da isha'i kowace jama'a raka'a biyu za a yi da su don waɗannan sallolin kowace tana da ne raka'a hudu wa li kulli salatin azanun wa iqama kuma kowace sallah ana mata kiran sallah ana kuma ikama ko da cikin dagan ne sai dan ya kwalla kiran sallah wai da mun da amu yo ai ba koron su kuke ji ba koron su kuke ji yo su kuke koron ku ba ku da in an kaje kuma aljanna ne in kuka kushe in kuka kashe kuma rahama ne to wani goro za ka ji tarjuna min Allah ma la yarjun ko ba gaba ne ai shine Allah yake rarrakin mu'minai yake karku da mu wai don an tsara ka kana jin zafi to har ne ma yana jin zafin amma ya dage kuma shi ba baya tunanin samun rahama amma ya nace ya san ya mutu shi kenan yana ana zai zumbu mutu mahaifi wayo da wayo yake abin nan kai ma kabbara take hailala take in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun inda kuka bambanta da su kenan tarjuna min Allah ma la yarjuna kuna tsammanin samun rahamar Allah a gun Allah wanda su ba sa tunanin wannan su tunaninsu kawai su samu su murkushe su su murkushe ku su gida daɗin rayuwa su samu su ta muku shine damuwar su kawai amma sun san in sun mutu su yan wuta ne in ma suka kashe kuma su ba sun sani sun san su ba su da wani taimako da suke tunani abun Allah in an kashe su don ba su da wani alkawari da suka karanta amma kai kana da alkawarin da ka karanta Allah ya maka a to ba da wani littafi hakiki wanda gashi daga Allah yake an ce musu ga sakamakon ku to ko kawar karfin zuciya ne kawai kare kai ne to shi yasa fada da mai jihadi don Allah akwai matsala shi mutuwar neman ta yake kai kuma tsoron ta kake Ko ina za a yi daidai ba za a yi daidai ba إذا لشدة الخوف صلى في الظهر jama'a raka بكل طائفة ركعتين قوة جماعة ركعة زيدة ولكل صلاة آذان وإقامة kuma kowace sallah za a yi mata kiran sallah za a yi ikama kiran sallah kanta tana ba su tsoro a filin ta za su ji ladani mai sauki ya jeranta Allahu akbar Allahu akbar daji na amsawa duwatsu suna amsawa kogo da bushiya duk suna amsawa sai ka ji hankalin ya tashi kiran sallah tana razana wanda ba musulmi ba kuma ba sa fanta eh, in lokaci in asuba sai ko ina aka diba wallahi ba sa jin kasa su shi'ar ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk garin da ba a kiran sallah matacce ne domin yanda yake dakon gari idan ya tinkari gari lokacin da ake buɗe daula zai ce idan kuka je bayan gari ku shaurara ku ji in kun ji kiran sallah sar ku yaƙe su musulmai ne ko da mutum ɗaya ne yake sallah a garin ya kira sallah ya yi belin su in kuka ji asuba ta yi gari ya waye ba a kiran sallah ba ku kai musu hari har nani ai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai in za su tafi da jihadi wajen rarata wajen faɗaɗa daular musulunci kiran sallah shi'ar ne na addinin musulunci alama ce haka kuma minar na masallatai shi'ar ne wanda ba musulmi babbai so in ya tinkaro gari ya rika hangen a kutumiyoyi ce wannan garin na wa'annan ya ta'adda ne Allah a garin haka ko ina tsaron zuwa zunubi dan ta'adda ne to ba ta so su rinka ganin duniyar masallaci ta ko ina ko kuma ga rabon tata ai ana kokari yanzu amma ku duba mu idan muka zo fa za mu yi abu ba ma tunanin gaba wannan ya ishe mai wannan kai wannan ma zai ya mana yawa ma mu nawa ne wai kai kawai ba ka tunanin gaba su kuma sai su zo so tara sai su dai fili kamar ungo sai su sai shi nan kuma ya zama nasu amma ku ba za ku iya yin haka sai ka ga an yi masallaci tut tut tut kamar gidajen ta tabaru ba ku tunanin a'a a buɗe masallaci ya kamata yana da buƙatar gurin ban ɗaki wurin wanka ya kamata akwai gunda za a yi yan kaji za su yi kaza wurin zama wurin ajiya su to duk ba za ku tuna na makawai ya yi ɗan hukumi kawai inda a yi wa liman ɗan lungu shi kenan ya ishe mu nan ba ku da sauran fili na taro da shari da sauransu ba ku tuna masallaci ya kamata a ce a kama mar fili wanda in an gina unguwar za a yi ma islamiya ba ku tuna wannan lokacin da kuke fara bude unguwa ko kawai a nan ya ishe mu mu nawa ne sai a rika duba wani shuri za mu rushe mu yi mu gina mu yi kabo eh a'a ba wai a fili ba ƙasa eh wani juri za mu tsora mai gini da kaɓon yanzu ku duba don Allah in ka filayen musulmai na ibada su da filayen waɗanda ba musulmai ba su waye suke riba mai yawa eh saboda me mu ba mu da kuɗi kamar su eh muhimmancin namu ne ba mu sani ba to ya aka yi haka eh akwai matsala wallahi akwai matsala amma alhamdulillah a nan idan aka wuce mamburku jiya za mu je gona na tar da an yi wani masallaci a daji ko a kano za a shiga ciki a yi eh? eh madaidaici ne amma an masa fenti an masa kyaure da bugun kwano gwanin sha'awa a daji wanda duk kafirin ya zo wuce bai jin daɗi sai ba laifi haka yana da kyau shi'ar ne na addinin musulunci to ai abun ne muna da hanya fa da za mu yi fa kawai mu dai abun da ya dame mu mu bude daji a ce namu sai ka ji mutum ya tafi mil goma daga inda garinsu yake ya sai daji gaba ɗaya ya sabe kawai abun da zai biya ku su fitar mar da tsakwayar filin a yi rubuce-rubuce in ka ji kudin zai gina masallaci amma sai ya ilayin haka amma idan aka dawo gari ba filin da yi wa a addini ba sakaci in ka huta kana tafiya daji sai ka ga wani kotun gini sai a gurin ibada ne amma ba na musulmai ba ne in kai haka kai haka in akwai musulma wuri wurin ka wani tabo an gina an yi dan karami an yi itace an yi goma an dora randa ita ma ta yi sati ba sa mata ruwa ba wani ma sai kaga jaki yana fitowa a tafi cikin matsala sosai a ƙauye to ba jaure kuma da ya ji gajiyar sun da kan to don Allah wannan mun girmama addinin mu mun bashi muhimmanci kuwa kuma shi ne shi'ar din ba, fa bajin mu kenan tuta da take nuna alamar suwaye nan, a ga masallaci an shata shi daga nesa a hango shi sannan in lokaci ya aji an kalla kiran sallah to kiran Sallah ma mu ba za mu tsaya mu kware ba ku ka ji mutum kamar zai yi amai wannan yaushe zai zai zai ba da shawa eh? amma ka ji sauti ya tafi malam har yana shiga kwakwalwarka sai sai ana ambatar sunan Allah daidai ka ji itatuwa suna amsawa ya fi ai amma za mu alaka ba alaka ba ashadu la ilaha illallah ashadu la ilaha illallah masu kuzarin duk wai ba za su kira sallah ba aikin talakawa ne wai karka talauci kaji musulmai da tanki wai ai kiran sallah na kawo talauci shi yasa sai a kyale wanda su sun hakura su ta nishi a wurin wannan. ga abun ya bai samu ba har an kai gargara matasa kuma suna kwaɗayin su yi arziki kar su soma kiran sallah su ma abun yallaya eh haba mala haba mala ai ka bari kawai wai dai kar a tona yauwa kar a tona salatin azanun wa iqama kowace sallah tana da azan tana da ikama kiran sallah ba ana gama ta fa nan aka ce addu'a karɓaɓɓa yana daga cikin lokutan da ake karɓar addu'a lokacin da aka yi kiran sallah ka tsaya ka roƙi Allah Allah zai karba so ake yin ana kiran sallah duk a tsaya a yi shiru da mu a jama'arin mu in aka fara kiran sallah mace in ta daga kabariya za ta daka in ta ji Allahu akbar sai ta shu sai ta sauke ta ba za ta daka ba ko ta daga ba za ta iso da wannan dukan ba saboda an kira sallah kai ko tuka tuwo take kuru kuru in ka ji an kira sallah sai ta ta a bi kira sallar tukunna yanzu ahyo yanzu su din ne kawai ba ai ba ta mata ake ba mu din ma muna tsayawa ne mu taurari ladan har mu bishi ne eh? mu din ma ba ma sauraro mu bi ladan kuma so ake ladan in yace Allahu akbar kai ma ka fara duk abin da ya faɗi kai ma ka faɗi wajen hayya ala fala da hayya ala fala sai ka canja da la haula wala quwwata illa billah in ya gama kuma kai wa kai addu'a ka roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan makamin mahmud kai ma a wannan lokacin sai a ce to ya wajaba kai ma za ka shiga cikin ceton annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan ka roƙi abin da kake so Allah zai karba don yana daga cikin wurare da ake karbar addu'a ba ma wuraren da muka dula kantawa to kiran sallah yana da matsayi a cikin addinin musulunci wa idza tadda al-khawf idan al-khawf tsoro istadda yayi tsanani an zalika dangane da wancanenka da bayanai da muka yi liman ya tsaya a kira sallah a yi ikama ya tsaya gaba a yi tsawo wasu suna tsaye yi abun tsananin ya wuce nan lokacin da kiran lokacin da sallar lokacin da lokacin sallar ya iso an rinta kawai tare tare ake bimbike juna ake kuma lokacin sallah yayi ina aka ga maganar liman ya tsaya a yi sahu istadda abu yayi tsanani to a lokacin yaya za a yi sallu ana kowa ya sallar shi kadai ki kadari ba ka tibi gwargwadon yadda za ka iya kawai amma ba ba a yafe ba ba a yafe sallar ba kai ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata mu shiga taitaye mu ya kamata mu yi tunani halin da ake ciki mutum ana zaune lafiya wai lokacin sallah ya yi kuma ka duba in jihadi ake ma wanda Allah ne ya tura ku jihadin an yadda ai jihadin kuma ana ta guje-guje ana harbe-harbe ana faduwa gwamna tashi kawai idan wanda aka ce lokaci ya kai ne ne kiran sallah kawai dai kwallon kiran sallah haka an kawo marasara yana kaucewa yana gudu yana hayyarar kwada hayyarar kwada ke eh, ya faɗi ya kai harbi ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah kuma can kakakakaka kuna jinsa kuma kuna maimaitawa eh ka yi kora kana harbi an biyo ka kana harbi kana kiran sallah to kai barde ne na musulunci jarumin addini ba ba tsoraki kake ba gaji addini bai taɓa yadda da matsorata ba wala ta yi wala ta zama. ko da yau kar ka ɗauka kana cikin matsala bakin ciki ya dame ka ka kare a addininka ka zama jarumi kawai addini zai yiwu kawai ba wanda isa ai zai yiwu kawai ka kaddara zai yiwu kawai ka riƙe ɗauka a ta zai yiwu karka yadda ka zamanto cikin masu guje gwiwa a tafiyar addini addini bai son irin wa'annan su ne su ake ce musu munafukai su ne suke guje gwiwa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su abdullahi dan ubayyu dan sabo ya za a bace ka ya lallai wannan abu ina za a yi mutanen nan fa kaza gare su wa mutanen nan to amma su sahabban jaruman suke kai in kogi za ka kutsa da mu a yi tafiya ciki-ciki bismillah mu muna shirye za muna shirye Allah subhanahu wa ta'ala shi ke taimakawa bayinsa waɗanda suke aiki domin sa ba ƙoƙarin su bane to idan har aka ce a irin wannan hali na gumurzu ba a yafe sallah ba to don ciniki sai ya fi masa sallah sai wallahi kwastomomi na ne daidai lokacin da ake kiran sallah to daga sun zo kuma kaga bai kamata ba daga tasu suka zo ba sai wai daga tasu suka zo to kaga bai kamata mu lakanta sun ce musu zan tafi sallah ba sai yasa na tsaya ne da muka gama shiryawa da su ya ai ma baka zaba wallahi ni ma haka wallahi wasu sun zo daga gunnan sai to bismillah bismillah sai su yi sallah

a yi sallah ko kuma a yi ta halin da duk ake ciki in har ba a yafe wa mayaka ba ya za ka ce kai a kasuwanka ne aka yafe na ko kuma noma kake yi sai la'asar ka yi zahar da la'asar din ko kuma kiwo kake yi sai ka dawo ka yi a zahar da la'asar da magariba a gida hmm? ko kuma ai ofis ne ko kuma ai zama ake yi Eh, to ka san abokan aikin namu duk arna ne kuma ana mitin a kamfanin mu wallahi shi yasa sai kaga mutum ya yi shiru ana ta mitin karfe ɗaya ta yi biyu ta yi uku ta yi hudu ta yi har karfe biyar ana tawagwar maya yana ciki sauran arna ne shi kuma ya ke cewa zan je sallah wai saboda aiku a sauran arna ne kaga hannu in shugaban zaman ya ce ya ce zan je sallah wallahi bai barka kuma sai ka zama kwaljini za ka yi a taron in dai duk lokacin ya yi kawai za ka daga hannu ka ce zan tafi sallah ba wanda zai hana ka wallahi to amma sai ka ga ba a yi wai nikin ake lokacin sallah ya wuce ana nikin to a jihadi ma ba a yadda lokacin sallah ya wuce ba kai kana kwanta kan gadon ka fa kana niki ba ka iya tashi cewa aka yi lokaci a gaya maka lokacin sallah ya yi. e o yi'ata o yamaki to moyaani duulay naamo yamaki on yi'ata o maaye jooni to kanko haani juula e eh wai babu a ganin bai da lafiya maganan sallah ake a gun wannan mutum kuna ga yana fama da jikinsa kai kana maganan sallah ina wannan ina sallah to ba shi ne yake kula da zai mutu ba waye ya kamata ce ya tsalla ne ba ana so ya karkare da kalmomi masu tsada ba ko kana kwanta ka ce ka yi tsalla in za ka iya yi a tsaye ka biƙe in ba za ka iya ba ka dogara ko wani ya zo ka dafa shi in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba ka jingina ko da da wani ne in ba zai yi ba ka kwanta in da hali yi dama in ba hali gefen hagu in ba hali rigingina kanka yamma kafafunka gabas in ba hali kuma ko a rubuta ciki kai ba hali ma kafafun sun kadan ne ko a ne in dai hankalin ka yana na aka ce kai sallar a yanda kake sai ka rika tuna ta kawai in bakin ka na iya magana kai karatu in ba zai iya magana ba ka rika tunawa a zuciya ka in dai hankalin ka bai bace ba ka rika nuna alamar sallar kake har ka gama ya tafi assalamu alaikum ta yi haka in kuma ma kawai komi bai iya motsi a jikinka ya ce wa ne lokacin sallah ya yi ka haka to shi kenan yanzu ka yi sallah in ka amsa shi kenan amma ba a yafe ba sai lokacin da baka san komi ba hankalinka baya jikinka to anan aka dauke maka sallah amma babu wata shungullar duniya da aka ce kana iya hana mutum sallah har lokaci ya wuce babu ita in har koyi da jihadi ne in akwai ta da rashin lafiya ne ko jihadi to su ma ba a ɗauke wa mutum sallah ba a lokacin yaya zaman lafiya kuma zai hana ka sallah sannan kuma ka samu hayewa ba ka samu bala'in da za ka saka ma da shi ba ba wai bala'i sai an je lahira ba a duniyance ma in dai kana wasa da sallah sai ka ga musibu iri iri to me yake damun mu duk ba sakaci da sallah bane yasa ga mu nan duk ko ina sai kuka sai rashin kirkita sai ne sai ne ba a kulawa da sallah Hmm? mawadacin ma bai wadatu ba matalautin kuma bai haƙura ba eh, in kai wasa ma kanin kanin tsohuwar ka sai su zo su taru sai su kama ka biyi sai su yi kinnafin ɗinka eh, kuma da sassafe sai ta fara zuwa jaje in an ji masu ma sai ya zo ya ce a ne ni in waɗi sai haka ya faru hmm. kuma wasu suka kama ka eh ranan da aka yi ka a ciki sai ya sayo kwai da gunnan da ka za ne ko zabuwa a yanka ya kawo ma eh, a yari wahala walla a yari wahala ko da ya Allah ya cikin ɗan kudin na kare ya zo ya ma alheri kuma yi gode wannan eh. eh, shi ma wata rana sai wasu ɗebe su sai su kai sai su kai wajen ɗan buwansu haka ake fa ana musayar mutane duk bala'in nan duk wasa da Allah ne shi ya zamo ma ba ma jin daɗi Allah ke ɗanɗana mana Allah ya sauƙaƙe Ah, na'am eh, za a yi sallah wukdanan ɗaiɗai a nan kan ba magana bi ƙadari ɓaɓatihim gwargwadon yadda za ku iya sallah haka za ku yi mashatan ana tafiya ne da ƙafa auru kubanan ko kana kan dokinka ko kan babur ɗinka ko kan motarka ko kuma kana kan abin hawa ko ma wani ne ma shi na ausa'ina kuna tafe ko kuma kuna kora mustaqbilil qibla a lokacin zaka samu damar kallon alqibla ne wa ghairi mustaqbiliha ko ma ba alqibla kake kallo ba kai sai kawai kana fada kana sallah ba lalle ne ka dubi alqibla ba ba lalle ne an samu sharadin sallah sai ya cika ba anan kai dai kawai ka rika kaddara sallar kawai kana kare duka kana shiga fa kana faduwa a bayan lango ka buya bayan bushiya ka fada rani kana sallah kuma kuma Allah ya karbi sallar eh? ya zama na zuciyarka tana kaddara sallar aiki biyu a lokaci daya wannan fa ne masu imanin farko su sun yi wannan watakila mun ba mu taɓa gantar kanmu irin wannan bala'in ba lokacin da kuka yi gudun hijira kuna gudun nan kun tsaya sallah kuwa a ni dai ban cewa kai kowaye nake lokacin da kuka yi gudun hijira kanmu tafiyar ku kuna tsayawa ana sallah eh? to kai din da baka sani ba kaji in tsaya sallah ma gani suke kaman boko haram za su iso kai yanzu hana dan yanzu sallah wuya ne eh hana dan yanzu sallah bai da wuya kuma sa yanzu sallah ba wuya eh, eh, har nan da wallahi dai ka tafi amma banda na yanzu bokaye nawa suka tuba bokaye nawa suka tuba sai ka je in ya dube ka ya dube ka ya gada alamar je mu je mu wani kaje ya ma aiki zai ji tsoron ko yan boko ran ce kai kai kai kai ai ni wada fa don ni dali <laughs> eh. ai ali daga na hande sai yanzu sa ki sallah ba wuya kuma ana ki sallah ba wuya wannan kai dan yanzu ka kudi ma sai ana ki sallah kudi yanzu haka in yana da yanzu haka a kamfen din siyasa kawai sai a wuri ba a yi sallah kamfen na siyasa sai a wuri ba a yi sallah ba wannan akwai matsala to ya ba yi ba zai rika faruwa ba mutumin da in kun zaɓe shi ma ba wai ku zai wa aiki ba ku zo ku kasa sallah ku lallaba dai kawai lokacin sallah ai eh, ku yi sallah in kuma lokacin da za ku yi masa aiki ku masa amma a kansa dai kar ku yarda ku bar sallah don aikin Allah ya fi aikin kowa lokacin da aikin Allah ya taso ko a majalisar Abuja kake daga hannu ka a will go to prayer hmm? eh sai ka fita kuma dole a yi muduran a barka kuma kana shigowa majalisar tsoro ake tsar a yi wani abu da zai bata musulunci don za a ce akwai musulman kwarai a ciki majalisar fa tana da musulmi ba kuma ku saura in ba su je ba su ba musulmi ba ne akwai lokacin da irin haka ta faru wasu suna nan a koda yasa majalisar ana mitin ba ta ce. sai aka samu wani sabon wanda yake aiki a gun aka yi hijiran nan sai daga hannu sai zan je sallah ta ka ce bismillah sauran ma suka ce sallah ce karya kuke ku zauna tun ba ku taɓa ce mana za ku yi sallah ba sai yau da wannan musulmin ya zo eh, sai yau da wannan musulmin ya zo ku za ku ce kuma za ku yi sallah eh sau nawa muke mitin da ku kun taɓa cewa za ku yi sallah ba mu san kuna sallah ba amma wannan musulmin kun ga yau daga zuwa zuwan sa na farko a wannan gurin amma ya daga hannu da lokaci zai sallah sai ka yi sallah musulmi buba a ba mu sani ba ko cikin addinin ka in kana yi ba daraja zai kara maka amma mu mun dauka wai in muka ɓoye addinin a lokacin ne wai za mu samu daraja wace daraja ka zamu su sun san muhimmancin sallar kana kin yi yanzu ka koma gefe da ce wannan ba musulmin kirki ba har muka gama bai sallah ba su kai kana nan kana ga wai kai haka don su yadda da kai ko to wallahi a lokacin ma ka zama banza wofi amma da za ka tsaya ka ce musu sallah to a lokacin kuma yanzu taka tsantsan za a yi da kai kai ne addini ne na gaske kar ka rika boye addinin ka duk inda kake kar ka boye shi ne ka shi ne darajarka duk abun rigar da ka ara in ba ta ka bace in aka karbe ta ka za ka dawo shi yasa ba wuce yake ta guntun da ta rinka to ballantana ma naka ba guntu bane shatattun gatari ne mai kyau ne za ka je shi ka ɗau guntu guntun ma mara kuna Allah ya rufa mana asiri duniya da lafiya wannan a takaice dai darasin yau matakaici ne ko sannan kuma da amma dai an yi shi maimai ne to muna fata Allah ya ba mu ladan karatun da muka yi gobe ne in Allah ya da za mu fara darasin tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma littafin da muka ce za a yi amfani da shi shine tafsirul jalalaini saboda shi yake da tafsiri wanda yake takaitacce wanda da shi ɗalibi zai ji daɗin koyon tafsiri baya da dogon bayani kowace gaba mai tsada zai fassara maka ita wanda take da luga duka zai kawo ya fassara ta to insha Allah shi ne za mu yi amfani da shi tafsiri ne wanda na eh da karfe takwas ya kasance kana nan eh mai yiwuwa irin da ko da rabi za a soma karfe takwas dai mutum ya yi kokari ya halarta don aka cewa mutane takwas da rabi zai bari ne takwas da rabin ya zo kuma ya zo an soma to ya kamata a ce takwas kana nan domin karatu ya fi kyau a ce kai za ka jira mai karantarwa ba mai karantarwa ne zai fara zuwa sannan ka zo ba wannan shi ke hana mu fahimtar darasi duk darasin da sai an soma ka zo ba za ka samu daɗin shi ba amma a soma da kai to wannan shi ne za ka fahimce shi insha Allah na'am a lokacin tashi in an je inda za a tsaya eh wannan ba a taba samun ka'idan nan a karantarwa ba amma za a iya cewa lokacin farawa lokacin tashi kuma idan muka sumuni-sumuni muke yi sai mun gama shi idan muka ɗauka kuma rubu-rubu muke yi sai mun gama shi wannan shi ne ka'ida amma wannan sabuwar bidi'a ce a ce malami an sa masa ka'ida kar ya wuce nan in yazo ko da ya so mu ni bayani ya ce to lokaci ya yi, sai ya yanke yawa to da mu muka sa kan muka makaratun muke so kuma muka aje shi lokacin da ba gona za ka ba ba shago ba to idan muka soma somawa kan akwai lokaci amma garewa idan sumuni sumuni muka ce muna gama sumunin in mu a minti talatin muka gama shi sai mu tashi kun gane wannan yawa inda awa ɗaya muka gama shi sai mu tashi domin za mu aje da zai abin da za mu rika yi sumuni sumuni ina ganin ya yi daidai ko rubuyi-rubuyi. now now Rubuyi ya yi yawa na sumuni ko to sumuni za mu rika yi na rubu'i to na na alare ne eh ba ku gane idan rubu'i ne sai mun yi darasi takwas mu samu izu in sumuni ne sai mun yi darasi darasi takwas kafin a ce mu yi izu daya kuma izu sakin ne a gabanmu eh to to shi yasa to sai mu yi sumuni sumuni sai mu ƙara dare daya sai ya zama dare biyu sai mu mai da mu na na hau kenan eh ladi litinin sai ya zama na a sati za mu samu rubutu idan muka samu sati hudu mun samu izu ko wata goma sha biyu muna da izu goma sha biyu kun fahimta in Allah ya sa ba samu matsalar fashi eh, fashi fashi ake ta ko fashi hausawa fashi ko <laughs> to to Allah ya taimake wannan shine yanzu an yi ittifaki akan ladi litinin don a samu yadda abun zai tafi to littafin da za mu aiki da shi shine tafsirul jalalai kuma ba shi da tsada bai wuce dubu biyu da ɗari biyar ba haka na ga jawo gajiya saya yanzu bai wuce dubu biyu da ɗari biyar eh kaga kamar a birane inda aka ci gaba suna masu buga suna raba shi sai a yi izu biyu sai ka je a Naira ka ɗari biyu sai a ka tsewo izu biyu sai ka zo ka soma ana gama sai ka sake tsimbi amma anan ina jin babu ko to kaga da akwai irin wayannan da talakawa za su ji sauki in ka siyo na izu biyu nan aka gama shi sai ka sake sayan wani da haka da haka to amma sai dunkulallen shi kuma biyu da biyar ne hmm? to Allah ya ba mu nasara dai to na eh, eh za ka yi karatu kana cikin karatu har za su zo in suka yi kabbara ma ko ka gama karatun za ka jira su in kuma baka karasa ba suka zo sai ka karasa in suka zo sai kai ruku sai su bi ka su kan kaga daga sun yi kabbara harama in kai ruku sai su bi ka kawai eh. tafiya eh, almashiyu ba tafiya ba sa'ina ba tafiya ce irin ta idan mutum yana tafiya yana wani aiki sai za ka kira sa'ayi ko eh. na shi ma daga mashi ne Allah ya taimake mu don haka gobe insha Allah ne farkon za mu bude karatun don haka wanda zai yaga yana da sarari to sai mu ci gaba da halarta in Allah ya so Allah ya taimake mu a hankali dai muna so mu faɗaɗa in Allah ya da dai a samu dai za mu samu ɗalibai da za su dan yi sai wani lokaci kaɗan ko da babu irin su malam Musa dai a samu insha Allah a da za su tsaya kun gane yawwa akwai lokaci da insha Allah littafin luga ne kawai mu taba sawa ba makarantar mu shi ma kuma za mu samu don ina da akwai in an samu wani lokaci za mu samu misali littafin luga don mu taba yin ko ɗaya ba da sai mu sa shiri ne ƙwarai daga aka mutan nan kirimiya za a akwai larabci akwai luga kalmomi masu tsada wanda za ka gane hadisai da yawa a ciki kuma tarihin haɗan rayuwar musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ga luga ga tarihi don mutane su gane ikiriniyar ba wai duka kuskure ba ce kun fahimta don akwai wanda suna ga kamar ikiriniya ba littafi ne wannan littafin ba haka yake ba ba haka yake ba wayannan ne suka bata shi suke rawa da shi suna kiɗa me shi ba haka yi ba da wannan manufa ya shi ba ba da wannan manufar ya shi ba littafin luga ne mai kyau don da kowane malami kafin abin nan a cikin littattafan luga sai yana karanta shi irin su dailiya don littattafai ne na lura eh, duk littattafan lura ne suna da larabci mai tsada Allah ya taimake mu da dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana a mu yi annabi salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تول أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر قلوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai waɗanda Allah ya ƙaddara musu za ba da agaji na littattafan tafsiri a suka ce za ko da sun sayi littattafai yanzu za su aje ne a masallaci don da yawa akwai wanda ake zuwa in aka ji za a sa littafi sai a rugo da gudu sai a zo a karbi littafi sai a bar makarantar don haka za a aje shi wakati in ka zo ba ka da littafin, sai ka ɗauka ga kamar yadda ka kawo ƙura'anan nan sai ka ɗauka a yi darasi da kai in ka gama ka aji in kana da lokacin da ka gaba ka da aikin yi sai ka zo masallaci lahurare ne sai ka ɗauka ka yi nazari ka gama karatun ka aji sai ka fita kun fahimta to saboda ne saboda suna yi ne don samun lada kuma ladan na ana samu idan ana karanta littafi duk sanda aka karanta me wanda ya saye shi za a ba shi kamasho to kai ka saya ka bar makarantar ka je ka aje shi a gida kaga wannan akwai waɗanda kuma za su yi karatu ba su same shi ba don haka za a rika aje su a masallaci a matsayin wakafi jikokin jikokin mu masu zo su tarar Allah ya taimake mu you.